sai mai kokari mu rage da yawa don kira gobe mu gama in Allah ya so ko gobe za a rufe gobe za a lahadi ba ya kamata ga abin nan wa Aya ayati ha tis'un wa tis'una aya wato adadin ayoyin wannan sura wato 99 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa huwa ibrazul masir al mahusi wato bayyanar da makoma wanda yake ana tsoro Allah yantazirul kafirun wanda yake kafirai masu izgili ke jira masu izgili da addini kullu ha ila zalikal al-mihwar wato duk surar za ta komo ga tsoratarwa ga makoma wa kun hanta ko al-mihwar al-asil wato mihwar wato abin nan kamar ni eh, sunan shi wanda ake eh, jewaye abu akan shi mihwar eh, ne abin nan magurji wato abin da yake ana jewaye akan sa shine mihwar Eh? a in kana nika akwai dan magurji akwai babba wanda ake hawa a kan da eh, dutsen nika din eh, al'asiri sawabu fi dalikal qissatu wa mashahid kauni wato qissar da a ciki ko kuma ya ambaci wani abin nan aya ta kaunu wa mashahidil kiyama ko kuma an ambaci wani abu na abin da zai bayyana ranar kiyama wa tawjiha da kusko da abin nan tambihi wanda ake yi abin nan shiryarwa wa taqiba da taqibin da ake yi allati tazkur kisar wanda yake za su gabaci kissa don sai an yi tambihi ga abin da kissa za ta kumsa wa takhallulu kuma cikin kissa a ambata taqibi wato aqaba ala bayan haka nan kuma a tawo da wani taqibi wani karin bayani duk wannan dai zai koma ga nuna wa makoma kun gane ko hmm. Hmm. ba su san abin gaskiya ba ne in mutum ya san abu gaskiya ne yana yana izgidi eh, babu tunani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra wato Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi an masani ga abin da yake nuhi da waɗannan haruffa kuma da an mutum ya lisa fa su sai iske sun hirta karari wajen haruffa cikin wannan sura tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne shine qur'ani wato kenan ayoyi daga cikin ayoyin qur'ani wa qur'ani mubin sana abin karatu mai bayyana wa gaskiya daga kariya kun fahimta ko to ci gaba rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin akon ga ya fara makoma dai ni abin nan da yawa alladina kawar waɗanda ke waɗanda sun ka kafirta da yawa suke guri wato akwai wata rubba ma ko rubama duk ɗai da yawa wato waɗanda kafirta ke in sun ga kiyama wato suke gurin laukanu musulmi da sun zan musulmi wa rubba lil kafir wato da yawa suke gurin da dai a ce mun zan musulmi da ya shi fa innahu yakasuru minhum tamanni zalika wato suna guri kwarai wakila littakalili fa innal ahwala tudhishum ko kuma don kaɗan ne wato suna mantawa sai tun gurin da suke yi na komawa kaɗan ne wala yafi ko ba su walkawa kai ya tamannau zalika illa fi ahyanin qalila sai lokuta yan kadan eh, ko kuma ko yanzu a nan duniya duk wanda yake ba akan gaskiya ba yana gurin da ya zama akanta sai dai bai san yadda zai komowa ba shedan ya taho gaba gare shi Eh, duk wanda abubu in ya gana kwarai shawashi yake gani sai dai ba san yadda zai yi ba don haka yake kiyayya da shi don ka a gan shi a rena shi shi <laughs> kun da ko eh, don ba ka kiyayya da wani sai kana ganin kana tsoron shi in ba ka tsoron shi komi ya yi kamar yadda an ka ambata an ka ce abin nan ah, mm, don me kuke abin nan wani abin nan wani mutum da an kace don ne kuke faɗa kuna abin nan hana wa'azi masu wa'azi da Qur'ani da hadisi amma masu kirista 'yansu suna yi ba ku damu ba sai ce waɗancan banzaye ne <laughs> eh waɗancan banzaye ne abin nan ba su jan kowa kun gane ko saboda ka in kan suna mutum na faɗa da wani abu to tsoron shi yake hmm. ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فذرهم يعلمون ذرهم واتو كبرك أفري يا محمد صلى الله عليه وسلم كبر سيأكلوا سجي ويتمتعوا سجدا إسكن دنيا walhihim al'amal sannan guri ya shagaltar da su bi dole umar na cewa guri na cewa za su yi tsawon rayuwa gairi da waninsa ya shagaltar da su daga bari imani fa sawfa ya'lamun nan gaba za su sani za su san karshen al'amarin su wa hadha muhkamun la yunsahu wannan aya ce tana nan tana aiki wato la yunsahu bil qitali fi ko eh, wato abin nan bil qitali fi wato la yunsahu bil qitali don an ce wato yaki ba akwai wanda yake ya abin nan ba akwai kafirai waɗanda za a yi amana da su babu yaƙi ko to don an ce a bar yaƙi ba an shahe hukuncin ba ne yana nan kun fahimta ko ga yaƙi in an yi amana shi kenan babu yaƙi amma wannan hukunci fa a bar su su ce su yi ta abin nan eh, yana nan eh, yana nan yana gudana fihi tahdidun li ahli ahwai akwai tsoratarwa ga masu bin son zuciya wallahi da wasa kun gane ko akwai mai tafsiri wanda ke cewa wannan an shahe shi ba a bari yace a eh, yana nan Ah, akwai yaƙi yana nan in sun taso a yaki yaƙi a yaƙi amma in sun ce a zauna lafiya a zauna lafiya a ba su su ci su sha su yi jin daɗi su shagala har su mutu eh, ba su faru muna ba mu faru musu to ci gaba to ci gaba to Allah ya ce ma'alaka na min karyacin ba mu halakar da wani gari ba wato mutanen garin illa wa illa wal malum fa suna da littafi sananne wato Allah ba shi halakar da mutane tun bai musu gargadi ba ko kuma kamin a halaka su sai an ce sai rana kaza kun fahimta ko kuma kenan don kaka kana gargadi sun ki an kyale su karka ce wai an kyale su ne sai lokaci ya zo hmm. to ci gaba ma tasbiqu min wato kamar ajalin kitabu ma'alumun din shi an ka fassara da wannan aya ta biyar ma bi kuma mata ajala babu wata al'umma wadda ke gabata ajalinta ba ta halaka gabanin ta kai ga ajalin da an ka bata wa ma ya haka nan kuma bayan ta kai ga ajalin ba za su jinkirta ba Eh, duk yadda sun kai dibara kuma kun fahimta ko ku ribar abin nan ingilishi eh, lokacin da suna ganin kamar sun mallake kowa cikin wannan hali sai Allah ya hitila kamin a jima duk kasar su ta ta zanya inda ko da mawarki suna wannan tunani haka ne ga kowa bari ganin ka kakkahe kasa ka abin in Allah ya tashi tun kuɗe ka kamar nadin tabarma ne za sauki hmm. to ci gaba وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا لو ما تأتينا في الملائكة من الصالحين. To, ku da masu irgili ke yi, wa qalu sun kace ya ayyuhal na zalla alaihi dhikr ya wanda aka saukar ma qur'ani innaka labajnun kai mahaukaci ne wato suna kira kira izgili wato wai wanda aka sauke wanda ya ce a saukar mai littafi In eh, innaka lamajnun lalle kai ga wannan magana ta ka mahaukaci kake lau ba ta tina bil mala'ikati in kunta min asarikin dan ba ka zo muna da mala'iku su nuna su gaskata ka ko ko su zama odale in kunta min sadiqin ka zan cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka innaka nabiyyin da kace kai annabi ne wa anna hadha alquran min indillah wannan qur'ani daga wajen Allah ne to Allah ya gama ka da mala'iku su to su su nuna su tsare ka koko su nuna muna qala ta'ala tanazzalu illa billah wa ma kanu idan Allah ya ce ma nazul mala'ikata mu ba mu saukar da mala'iku ila bil haqqi sai da gaskiya sai kenan da lokacin ya yayi sai wato bisa ga hukunci na saukar azaba a wannan lokaci mala'iku ke zakkuwa amma kanu idan munzarin har in an ka saukar wasu mutane mala'iku don su yi musu azaba to ba a yi musu ba a yi musu jinkiri a wannan lokaci hmm, kun fahimta ko wato neman saukar mala'iku da sun ga mala'ikun to azaba ta zo don haka wato mala'iki bai sauka ƙasa in dai ba lokacin annabi ba sai dai don yi azaba ban da mala'iku waɗanda yake masu marubuta su wannan aikin su ne dare da rana ma nuna zulu mala'ikata ba mu saukar da mala'iku bin nuni wa ƙuri a biliya ma yi nazzalu kuma an karanta da ta ma tu nazzalu ka gane shi kira a uku ne hmm. inna na hannu إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون to kuma shi qur'ani bai bukata sai an saukar da mala'iku ga tsare shi ko kuma gaskatar da annabi gare shi inna na nazzalna zikra mu ne wato mu haqiqatan mu ne nazzalna zikra mun ka saukar da wato wannan qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi wato za mu tsare shi ba a musanya shi shi ne tabdili ba a musanyawa a kawo wata magana matsaye shi wa tahrifi ko kuma a karkatar da magana yadda take ya ziyadati babu ƙari, wanda naqas ba ragi bi khilafin al ban da sauran littafai limunar zula wanda an ka saukar Taurata da sauran littafan sama duka Allah bai alkawalin tsare su ba faƙad ah, da halafi hatta harifu wato wani karkacewa ya shiga ciki wata da musanyawa li'an Allah wa kala hibza halil ahbari wa rabbani domin waɗannan littafai tauratu da inji Allah bai alkawali ba na tsare su sai ya ce su malaman su su tsare don haka kowane malami sai ya abin nan eh, sai ya karkace aya abin nan kun akwai kwamiti na gyaran bible ko ba ku shi su karkace aya ce wannan yanzu lokacin ta wuce ko ya kamata mu ƙara kaza to musulunci yana da wannan wa ma saboda ka sun ka musanya sun ka musanya taurata da inji walau kana muwakkalan li hibzil ulama la baddalu shi ma qur'ani da an bashi ga tsaron malamai da duk sun musanya shi ko kun da yanzu ma sun amshe sun ba tijani <laughs> Mm, kama badala haula kamar yadda waɗannan sun ka sanya walakin bihamdillahi lam lam yaf'al dhalika wato Allah bai haka nan ba bai bar shi ga hannun mutane su musanya ba shi su yi yadda suke ga dama shi zai tsare shi da kansa balla hafazahu Allah to kun gani an ce akwai hadisi wanda yace ulama ummati ka anbiya bani isra'il wato malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke ba cewa an kai su malamai suna da daraja ta annabawa ba ba cewa an kai suna da daraja kamar ta annabawa ba amma aikin da suke yi ya yi kama da annabawan bani isra'ila domin an abin nan taurat da injil ko kuma taurat don ita ɗaya ta samu annabawa bayanta wato abin nan kamin a yi ƙarni ko kamin wani daga wani annabi zuwa ga wani malamai sun cancanta sun kakkara sun rarrage to sai a yi wani annabi ya taho a kuma saukar da ita kamar yadda take a ebe ƙari kun gane to a musulunci wato Allah ya saukar da ƙur'ani ya ce ba a musanyawa amma muyagun malamai na nan na ƙara bidiyoyi ko ba haka ba eh, in an samu malamin ƙwarai sai ya to ya ce wannan bidi'a ne wannan bai cikin ƙur'ani wannan bai cikin hadisi <laughs> kun gane ko <laughs> eh haka ne eh, kun ga kenan ashe wannan yayi kama da abin nan eh, domin wato a ba mutum basira har ya iya gane wannan qur'ani bai shigo cikin qur'ani ba ya hita wani abin nan ne wani kyauta ce ta Allah kuma abin shi wani ya mana nan kasan ke kamar ya aikin da yake nan bayan ya to ya iske kasa lumuye ko da an ka kawo addini an kawo shi karkace kuma an ka karantar da shi akan haka ya tashi Allah ya bashi basirar da ya gane cewa abubuwan nan ba su da kyawu har ya komo yana cewa hadisi hadisi da qur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗai abukina kun gane ku to to Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da hmm. Eh. Hmm. Allah shi eh bayan saukar da taura ta eh a kuma saukar ka gane to To an ka ci gaba ya ce, Wala ƙadar sanna min ƙaulika, Allah ya ce annabi mun aika ka mun aika manzanni fi ya il'awwalin cikin ƙungiyoyi na farko. ai abin da min qabili ila fatil mutu ila sifati ai mm, abin nan jamu shi'atin wa hiya al firqa wa tabi'a da nan ka samu shi'a shi'a domin suna shi'atu ali kun kun da ko al muttafiqatu ala tariqi wanda yake son hadu ga bin hanya guda sunan su shi'a wa mashabin wato ko kuma masaba su ra'ayin su guda sai a ce shi'a wa mashabko wa min min sha'ahu idan ta taba'ahu ana cewa sha'ahu ya bi shi kenan ga ra'ayinsa wasu mushiya an ai musu suna wato kungiyoyi annahum taraku dinan domin sun ba addinin sun mai daidaitacce wata farraku sun sun kararraba fi turiqil lalal ga hanyoyin bata wal bid'a da bid'o'i wato kenan al'ummomin da na gabata waɗanda yake Allah ya aiko manzanni cikinsu daga baya sun rarrabu sun ka zan ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda kenan mutanen ka ana tsoratar da su kada su zan haka nan kun fahimta ko to wa ma yatihim wa ma yatihim min yi la kanu bi wa ma ya ce min rasulin su kungiyoyin nan wani manzo bai zo musu ba illa kanu bi yasadu ha ce sun zan suna izgili da shi za kastihza'i qawmika duka kamar yadda mutanen ka ke ma izgili wa hada tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da an kai ma kada ka damu haka an kawo wasu gabanin ka to ci gaba kazalika nasluku kazalika nasluku haka nan kuma muke shigar da izgilin nan wato abin nan na ƙaryatawa fi qulubil mujrimin cikin um, um, zukatan masu laifi wato waɗanda an masu laifi kenan wannan abu bai tsaya ga na farko ba ko cikin jama'a kadu wanda wanda yana laifi da gangan wato za a sa wannan karkacewar kun fahimta ko da son izgili to wa qad khalat la yu'minuna bi ba za su yi imani da wannan zikiri ba da wannan qur'ani ba wa harhala sunnatul awwali amma ko mu yan ba su yi imani ba to abin nan abin nan al'ada ubangiji ta azabtar da wanda ya kibin abin da yace ya gabata wannan kuma yana nan kenan zai zo kun fahimta ko ai sunnati la sunna ubangiji fihin gare su min ta'dibin ne musu azaba bi biya anbiya'am don kareta da suke wa annabawan su wa haula mislum wadannan su ma wanda duk yayi izgili ya karya ya karyata haka abin zai zo masa Allah tsare mu to ci gaba ولو فتحنا عليهم bayan wannan shi kenan bayan wannan eh. walau fatana eh, walau fatana alaihim wato da mun bude musu baban as sama'i da mun bude wata kofa ta sama fadallu fi yarjun sun ka yini suna takawa ciki da mun musu hanya suna zuwa sama don wai su yi imani da qalu inna ma sukira sarna da ba su imani ba ce a'a ai an an sihirce mu ne kawai ai su da wato an abin nan da qalu inna ma sukira absaruna wato an rihi an kullan mu ne kawai wa ma yusaddu bil babu absarna an rihi idanun mu ne wato eh, ruwan nan da ake da Musa ba gaskiya bane bal nahnu qawmun masnun a'a mu mutane ne waɗanda an ka sihirce ai sahira muhammadu na Muhammadu ya sihirce hankulan mu kama kanu kama yadda sun faɗi haka nan inda zuhuri gairi mu lokacin da wani ya bayyana min al na ayoyi domin annabawan da sun ka wuce duka komai sun ka tawo su ce a a tsiri da mutane suke yi kamar yadda suke cewa wai wanda ya taho kudi yake ba shi koko wata addu'a ake ba shi mai abin nan wato kamar yadda suke cewa wani ya bada ana ba mu eh shi ne wa ka annahu sukira absaruna wato kama an an an ce abin nan hankulan mu idanun mu wala wala ukulana kuma abin nan wala na babu hankula gare mu su kira absaruna la la na ba hankula mu ba wato ga hankula mu muna nan wa nahnu wa in kunna natakhayyalu bi absarina hadhihi ashamu mu ko da yake muna ganin sifar waɗannan abubuwa da idanun mu, ka annana sa'adu kuma muna taka zuwa ga sama wannan kullu sama muna shiga sama lakin na alau bi kunna, amma mun ga mun sani da mu annal hal bi khilafi wa sabu abin ba haka yake ba ai la hakika babu haqiqa gare shi sun makalu bal na hannu kawo masu sannan suka ce a kai dai an yi muna sihiri mutane ne waɗanda an kawo sihiri ka annahum adrabu anil hasri fil ibsari kamar sun ce da an yi sihiri ga idanunmu to yanzu ba ga sihiri ba ga nan ya tsaya ba har ga jikin mu ya shiga wa qalu bal jawaza zalika ila qulna wa to sihirin ya wuce gani har ya kai ga hankulan mu bi sihirin sana'a na don wani sihiri wanda ya aikata shi gare mu ai inna adama imanin wato rashin imanin su laysa li adami dalaili ba don wai babu hujjoji bane akwai hujjoji wa laysa yamna'ukum anil imani anil mala'ikata la tanzul kuma da an kace mala'iku ba su ba su sauka ba shi ya wato ba shi ya hana su ba shi ya hana su imani ba Wasu udun ila sama'i ashaddu dilalatan da an kaddara musu su hau sama duk da sun hau sama duk da haka ba za su yi imani ba wa alsaqu wato ya hidda dacewa da su min nuzul malaika to ko da an yi sama da su duk da aka ba za su yi imani ba inna ma hum qaumun mukabirun masu hada da gaskiya ne bila mubalatin bas kullu ba bil haqqi da gaskiya alwali duk yadda an ka fada musu gaskiya ba su damuwa da ita Allah ya tsare mu tsumma eh, eh, ina kuma idan samar rufi talabin aya ta wani yanzu ruwi da sama inda mutane masu neman ayoyi sun ka doge wato ba su imani sai sun nemi ayoyi to ba su yan saukar da wani abu ba wala kadaja an nafi sama mun sanya burjoji cikin sama wato ke abin nan wuraren saukar wata kila da siri fi alkawaki wata wurare ne wanda yake abin nan taurari na tafiya kai, wato taurari bakwai wa hiya ashara inda inda almunajjimin wato su manazil din nan buruji din nan wato goma sha biyu ne ga waɗanda sun kasan ilimin falaki su ake ce ma alhimlu wa sauru wal jawza was sirtan wal asad was sumbula wal mizan wal aqrab wal qaws wal jadi wal dalu wal hu waɗanda su ne abin nan eh, su ne buruj sannan da taurari bakwai waɗanda yake suna tafiya a kansu wahiyar mirrik wal zahara wal utarid wal kamar wal shams eh, wal mushtari wato cikin waɗannan eh, biyu mutane suka sani wato rana da wata wato ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni bakwai masu abin nan gewaya sannan akwai mushtari akwai zuhal zuhal ya na girma haka nan abin nan mushtari ya hirana girma amma ya suna nesa kwarai ba a iya cin kansu to haƙalu almirrish lahu alhimlu wal aqrab wato kowane cikin waɗannan bakwai akwai waɗanda yake waya tsakanin su wato kamar mirrish wato wajen Buruj wato yana tsakanin himlu da aqrab zahara lahas saur wal mizan hutarid shi kuma yana yawo tsakanin jauza da sumbula kamar yana yawo abin wato abin nan shina da buruji na wanda ake ce masirta shams ita kuma tana da buruji guda wanda ake ce asad wal mushtari lahul qaus wal hut mushtari yana da biyu Kaus da hut zahara lahul jabi wad dalu ah, wa ana araha wallahu alam wannan shine malamai sun ka faɗa amma ni ga gani na majami'un nujumi sune wata abinda taura haduwar taurari wata kowane tauraro ba ɗaya bane taurari ne waɗanda sun ka haɗu sun ka yi majmu'a guda li'annan Nujumi mujami'u wata su taurari kungiya kungiya ne wa ya mujma'in wuyi ala jumlatin minan nujum kowane daga cikin buruj wato ya tattara akan taurari masu yawa la ya alamu adadu ha illallah ba wanda ya san adadin su sai Allah allazi khalaqa wanda ya halitta su wa kullu majmu'atin yaduru ba'daha hawla ba'd kuma kowane kungiya na taurari suna gewaya juna ala nizamin badi bisa ga tsari mai kyau wa fi wadha'ifa mukhtalifa kuma cikin ayyuka waɗanda suke wa Allah daban-daban don amfanin jama'a tadullu ala bahir qudrati su kuma su duka suna nuni ga marinjayen hikima Allah wa hikimati da hikimar shi ta'ala eh, fi dhihnil ko ah, eh, fi dhihnil basir waɗannan cikin abin nan suna yawo cikin hikima ubangiji kuma wato abin nan ga hankalin mai basira yana ganin su wa zayyanaha lin nadirin mun ka kawata su wato mun ka kawata sama bitilkal kawaki da waɗannan taurari ko ko da waɗannan ƙungiyoyi na taurari waɗanda ake ce maburuj fi ru'yatil ayni ga ganin ido lin na ga masu dibi da kulli man yanzur ga duk wanda ke dibi wayara shiga ma fi sama abinda a cikin sama min ha na yawan sa wala ha da hasken su wanti share ha da watsuwar su fi kulli nahiyatin ga kowace nahiya min nawahi sama'i mutun rana ta fadi kadiba ka ga yadda sun ka watsu waki bari hajmi da girman wato jikinsu wasu ra'ati ha da gaugawar tafiyarsu wa ha bayna aflakiha da juya wasu tsakanin falakokinsu ma tawazuniha hafiya makina ko wace kuma ta tsare hanyar ta ba ta gushewa da gare ta abin nan ga sunan ba su ba jan ba su jan juna kowanne na tafiya akan hanyar shi wa da ta sako da ba da ala balin wani cikinsu bai faɗi akan wani ba ga sunan abin har abada wata wannan abin na ‘yan mutum yadda idu wannan ya san wato tsarin Allah ne to ba ya bukatar wata aya in har yana son ya gaskata annabawa to wa na ha wahafizna ko mun ka tsare sama da taurari min kullu shaytanin rajmin ga dukan shaytan wanda yake wanda an Allah anan ne Allah ya la'ane shi wato abin nan yadkhulu yadkhulu shaytanu fi samai fa sa wato ita abin nan wato kowace kowace abin nan sama ta ta farko ko ko sammai wato Allah ya hana shaytanu su shiga ciki don su bata ta da kafirci fa hiya mutahharatu min ash-shirki an ke ta daga kahirci wala yubadu fiha ghayru Allah ba abota ma abinda ba Allah ba ciki wato ba a shirki sai akan ƙasa kawai to ci gaba ba a shirki sai akan ƙasa domin nan Allah ke son ya ɗaukaka mutanen ƙasa inda babu shaitan ba za mu yi nishadi ga ibada ba kuma wa'azi ba zai amfani ba kuma Allah ba zai bayyana adalci ba a ke kenan barin shaitan yana yawo tsakanin musulmi a wannan ya yarda wannan bai yarda wannan ya hada wannan shi kaza a sana ai adalci tsakanin su wannan wata hikima ce to kika ba illa man to ko da an ka tsare sama shaitannu ba su zuwa can akwai wasu abin nan shaitannu waɗanda ke uh, hawa zuwa sama su uh, ɗora sauraren sata saurare minal jin daga cikin aljannu uh, don su ji abin da ake faɗa su to su ɗora faɗa mu bokaye in ya ji kalma guda ya to ya faɗa bokaye ƙara abin nan tis'in da tara ya yi ta ƙarairayi shi ma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare Ba ba a hu shi abu mubin duk shaitani wanda ya tafi yana saurare to yula ta wuta ta abin nan tauraro za ta bi shi ai hu kawkabun sai tauraro ya diske shi abin nan wato abin nan sinan aushi ula wato wanda yake kamar kamar kamar mashi ko wata yula min hutu gare shi li'u ya hulku wanda yake na haske ya tafiya kone wannan abin nan ya kone wannan shaitani? aw yazqubahu ko kuma ya huje hankalinsa aw yukhbilu ko kuma ya bata hankalinsa wadhalika anna shayatin kanu la yuhjabuna an samawati da al'amari yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku abin aljannu ba sha muka ce suna iya hawa sama wa yadkhuluna hasu shigeta wa ya tuna bi akhbari hasu ko su komo zuwa ga kasa da laburran da a ciki ilal kahan zuwa ga bokaye falamma wulida isa muni umin salas samawatin amma lokacin da an kafi isa alaihi salam sai aka hana su zuwa ga sama uku na, na sama wato ta bakwai da ta shidda da ta biyar wato an ka hana su zuwa can Walan ma da muhammad sallallahu alaihi wasallam min umin samawati bi azmiha amma da an kafi annabi sai an ka hana su zuwa sama duk gaba sun masaru ya sarikuna samu bayan haka nan suna zuwa don sata ah, almasmu wanda yake ai almasmu abinda ake sauraro abinda ake faɗa mala'iku wato daga baitul izza ah, khayramuna bi khayrumuna asai a jefe su bi shahabi da taurari wato su abin su mutu to ci gaba taurari ko ku hasken taurari yulat yulat hmm, wani abu ne ke yankewa daga girgije ya abin ya harbe su to ci gaba kuma dai daga cikin ayoyin da ya kamata mutum ya diba ya huta da neman wata mu'jiza wato ba wa ana ayatan ukhra mun halitta wata aya ta daban wato al-ard madana qasa mun miqata wa sa'ana ha mun yalwata ta hatta annaha tara hal uyun mabsuda har in mutane mutun yaddi bi kasa sai ganta kamar shin hide walƙaina fi arwa sai mun ka jefa duwatsu cikinta wato duwatsu waɗanda yake tabbatacci li Allah ta taharraka don kada ta dora motsi wa ta khasiru bi aliya zan ta rusar da abin da akan ta mutanen da aka kai su mutu wa na biya min kulli shay'in mawdun munka kirar a ciki ko wani arin kiri wanda yake yana ana auna shi ai ma'alumun wanda yake sananne mukaddarin wanda anka kaddara inda Allah wurin ubangiji fa yu'lamul qadaru alladhi yutaju ilayhi nas kuma a san wato gwargwadon abu wanda mutane ke bukata mai kirin ma da ke hitowa ana fidda shi gwargwadon bukata in ba don haka nan ba an ka tsirar da dukan tsiri ba mu san yadda za mu yi da shi ba sai ya halaka mu to ci gaba وجعلنا لكم ma'a'isha. معاشا وجعلنا lakum ya ma'aish mun ka sanya muku abubuwan rayuwa cikin ƙasar wato kamar ƴaƴan itace da ƙwaya waɗanda ake ci وجعلنا lakum mun ka sanya muku mallasu lahu bi raziqin mun ka sanya muku bayi ko kuma um, masu yi muku aiki wanda yake ba ku ke bashi abinci ba kai mutun shi mutun ka bautar da shi yana ma hidima ba kai ka tiyar da shi ba kai ka bashi sha ba kai ka koyi ba wannan kuma wata ni'ima Allah ce ya dauka wasu akan wasu to wannan bauta iri iri ce akwai bauta wadda an ka sani bayan haka nan bautan nan ba ta karewa ko ka sa wani ya ma aiki ka biya shi ai duk nau'in bauta ne Eh, in ba haka nan ba wanda duk kasa yana yi aiki ya zalle baranka yana yiwa shi zan shi ne matsayin kai kuma ka zalle baransa min al'abidi na dabba yi wadda wabe da dabbobi wala na amir da dabbobi fa inna ma kofin Allah ba ku ka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su fa tan una-biyan. amma duk da haka ku komo kuna amfani da su wa hada min gatil imtinani wannan shina cikin gayar bada ni'ima ga wanda ubangiji ya ba ku wa ayatun zahira kuma aya ce bayyananna wato lahum gare su dullu ala anna man sakharaha lahum wato tana nuna duk wanda ya hore waɗannan dabbobi ko kuma ya hore mutane ga wasu mutane ma annahum sharikuna fi fil insaniya suna tarewa da su ga abin nan zama duka mutun ne wala kuma duk suna da hankali wa rubbama yakunu na qawmin har ma yana yuwa bayin ko abin laboro ne sun hi karfi jisman ga jiki wa an fadu akalan kuma wajen tunani sun hi tunani mai kyawu wa ma'a zalika sakharahumullahu lahu duk da haka wato Allah ya kore su ga waɗanda an ka aza sama gare su ashe ta wannan shi ɗaya ma ya isa aya a ce in Allah ya aiko manzo ake manzon nan gaskiya ne wa ayatun ukhra tadullu ala ala ga wata aya kuma wadda ke nuna war uh, samuwar ubangiji ci gaba qauluhu wa in min shay'in وما ننزله kuma dai babu wani abu. شيء كما illa inda na khaza'in wace muna da taskokinsa ba iyaka mun mun aje wa ma nazlu amma ba za mu saukar da shi gaba ɗaya ba illa bi qadarin ma'lum sai gurgudo sananne ala hasbil masali gurgudon yadda zai zan amfani gare ku iz launa zalama ratan wahida da an saukar da ruwa gaba ɗaya ko kuma ko wani abu an ka saukar da shi gaba dai to abin nan lam tana intifa'ukum bi da ku yi amfani da shi zai buwaya fa zalu bi qadari maslahatikum fihi saboda ka ana saukar da abin nan ko menene gurgurdon bukatar ku gurgurdon abin da an maslaha gare ku gare shi ثم مثل كيفية إنزال الأشياء على قدر الحاجة وكما با الله komai na saukar سوكر دشي غرغدون بكاتا با ga misali nan wa arsalna riyaha wa arsalna riyaha la to wa arsalna riyaha lawaqiha mun ka saukar da kuma abin nan mun ka sako wato iskoki wato kullun iskoki cikin qur'ani in an yi musu jam'i to rahama ne in an ce rihu kawai azaba ne rihun fiya azabun amma riyah kullun abin nan ko da yake iskoki ga Hausa kamar yadda wani yake wato da Hausa abin aljanu kenan <laughs> to wato iskoki ah, ah, lawaƙi waɗanda yake abin nan su iskokin nan wato su ke yin baye tsakanin itace domin kowane ice akwai namiji akwai mace akwai namiji akwai mace sai iska ta tauta ɗebi huren namiji ta kai ma mace in ba don haka nan ba macen ba za ta yi ciki ba balle ta haifi 'ya'yan itace wanda za ku ci ah, kun fahimta ko ai la ta ci bi kuwatin tubsiduha ba su da karhi wanda yake za ta bata ya itace wa hiya kasiratu inda Allah kuma suna da yawa waɗannan iskoki wurin ubangiji wala yursalu illa ma yulqi ba a sako iskokin da karfi sai gwargwadon yadda zai zan wato za su ɗebi hure za sauki su kai ga kuren mata wa yadurru al-ashya'u bi qadari ragabati sannan bayan haka nan kuma komi ubangiji yana kokkugar da shi gwargwadon bukata wani ma ya tusabo fi talqihin riyahi sahabu ga akwai abin da iska kuma ke amfani wajen abin nan yin baye din nan ruwan sama shi ma sai an sa wani iska ya doki wani iska sannan ruwa zai shigo iska guda bai hidda ruwa sai iskoki ga shi nan fa anzalna min samai hmm, mun ka saukar da ruwa daga sama ai ashabu girgije li annahu fi sama'il ardi wato domin cikin sama ta farko ne mun ka saukar da ma'an ruwa fa azqaina ku mun ka shayar da ku ruwan nan salihan ya mun ka mai sheshi ya dace ga ban ruwa wama wama anzalnahu jibalan ba mu saukar da shi duwatsu babbake babbake ba kuma kun fahimta ko yuka surbu ta ko wanda zai kare gidajen ku ya manafi manafi'akum kuma ya ya halakar da abubuwan amfanin ku wa ma antu lahu bi khazin sannan kuma ruwan nan ko kun ka tsare shi Ko kun ka ce a kawo kuna bukata ku saboda ka ba ku ne masu tsarewa gare shi ba mu ne mun ka tsare ai laysat khaza'inuhu bi aydikum taskokin ruwan nan ba ga hannayen ku yake ba hadha fi ma tarawna wannan ga abin da yake kuna gani kenan wata husuna wanda yake kuna iya gani kuna iya lalaba ku ji fa ma balukum bima la tahsunu sauran abubuwan da ba ku gani fa wasan kasu.

Eh, don a hausawa da ba su da abin nan duk ciwon da ya ba su san kansa ba su da ce ikoci ne eh, ka gane ko eh, kamar likitoci su ko yaman da ba su samu ba sai su ce neca ne <laughs> shi ke nan <laughs> kun gane hmm. wa inna na hannu ku yi wani mitu wato Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa na wani mitu ko mu ke kashewa Ko sai da ake rayarwa Ko sai da ake kashewa wannan ashe ke yana cikin abubuwan da ba mu sani ba ayan an dawiruhuma fi ajsamikum muna musanya wannan cikin jiki mu ɗebe wannan huma kun san rayuwa kun san mutuwa wala huma amma ya suke ba wanda ya sani illa bi ma sai dai alamu sun kawai in mun ga mutum na motsi mu ce yana da rai in mun ga yana dariya mu ce yana da farin ciki in mun ga yana kuka hawaye sun tau mu ce bakin ciki yake yi amma yaya bakin cikin yake baka sani ba wa nahnu alwarisun mu ne masu gadon kuma komi ai albaquna komi zai mutu sai mu dai za mu za gada komi narisu jami'al khalqi za mu gada dukan halittu summa innal hayata wal mamata lam yatruka lam yutruka bila qaidin sannan ita rayuwar da mutuwar ba cewa an kai haka an ka sake su fada inda sun ka gada dama ba akwai kaidi kamar yadda za ya faɗi wala qad alimna ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين ولقد علمنا المستقدمين منكم الله يتي من سن ودان da yake za su fara mutuwa daga cikin ku ay man tuqaddamu min al-khalq min ladun adam tun daga zamanin adam kun ga shi adam da ƴaƴansa da jikokinsa da wani wani bayan wani ha an ka kawo gare mu bayan mu kuma ga munan wani bayan wani kun ga ashe da an yo gaba ɗai ya za mu zauna ko gida sai ya buwaye ka ya'yanka ma sai su kun hidda kai daga cikin gida wala qad alimna musafirin ko mun san masu jinkiri ayyul mutaakhirin ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama wannan duk yana rubuce na farko ya ji ko ki ya ji ki ga anan da har zuwa karshe to ci gaba a mu ci gaba inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum wa inna rabaka wa yasirun kuma yadda al'amari yake ubangijinka shine ke tayar da mutane bayan duk wannan rayuwa wani bayan wani in sun mutu kuma shi ke tara su innahu hakimu Allah mai hikima ne ga aikin sa alimun masani ne bi khalqi ga halitta shi ay sifata al hikmata wal ilmi sohi biyu na hikima abinda hikima komai za aza aza shi da ya dace shine hikima kuma abin da ilmi komi za a yi a yi shi bisa ga tsari an san yadda zai zai ba ga kaddarawa ba wato ah, kamila ne. wato abin nan hikima ah, da ilmi sofi ne kamilai biyu Uh, you want to embrace Islam. Embracing Islam means you leave Whatever you do, you ask how is it bayan uh, if you say la ilaha illallah rasulullah that means you confess and you promise that you will follow these laws to the end of your life and you are reward uh, will be paradise and uh, become in peace here in the world also uh, you accept it. Yes. Ah, say La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Then you are Muslim. you go, they will teach you uh, about Islam. What is your name? Tumi wato abin nan suwofi biyu ne cikakku ga Ubangiji. Wa min adallatihi ma khalqul insan daga cikin hikimar Ubangiji da ilimin sa kadibiyar da halitta mutun wal jan da yadda halitta aljani wa a athar bi qawli zuwa ga wannan ya ishara da magana shi wato kenan halittar mutun akwai hikima cike kuma an yi shi da ilimi haka nan aljannu to ci gaba ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم to wala kada khalaqana al-insana hakika mun halitta mutun adam min salsalin wato daga daga yumbu tinin yabisin daga laka busassa yusma'u lahu salsala in an kwankwasa sai a ji dore jin sauti sautun idza nukira kun gani wato hikima ubangiji ai rayuwa ta hi kusa ga laka wanda yake akwai ruwa ciki inda an ce laka wanda adda ruwa ciki hankalin mu ya hi ganewa na cewa an sa rayuwa to ba sa rayuwa lokacin da yake busasshe lokacin da yake danye ba sai da zan in ka buga kana jin kwarkwarkwar kamar an an dafa min hama'in wato daga bakin yunku masnun wanda yayi wari ya buce sannan bayan haka nan ya zama mutum ay lam yuj'al hayatu fihi illa akhira marhalatin wato ba yi rayuwa ciki ba sai karshen rayuwa karshen hali bayan yana yayi ya zama mai laka sannan ya bushe sannan aka sa rai haisu kharaja inda ya fita an halil hayat daga halin rayuwa don da an sa lokacin da yake danye ya yi kusa ga hankalinmu kun fahimta ko izil ya bisu min domin abin da ya bushe daga abu abu ya hinisa nisa at daga laka a radabi ga almutagayyir da ya canza wa ma'adalika dalika yi yaj'al insanan illa ba da an yabisa an duk da haka ba sanya mutum mutum ba sai bayan lakar da an anka halitta shi da shi ta sai da zan ɗanya eh, mai wari ta bushe sannan bayan haka nan zan mutum wa sar salsalan ya zama wanda yake in an kwankwasa za a yi kwalkwalkwal kamar tukunya wa hadha mimma mimma yuzidu al-aqila dihshatan wannan zai sa mai hankali ya ƙara ɗemuwa fi amrillahi ta'ala don da an ce ya samu rai lokacin da yake laka ya yan kusa ga hankali amma an ka bari sai da ya koma abin nan kamar an an mai shi kasko ana kwankwasawa kwarkwarkwar sannan an ka sa rai ya yi nisa ga hankali to ci gaba Waljanna. sannan kuma muka halitta aljannu shi kuma uban aljannu shine iblis hu mun halitta shi min min qablu gabanin halitta adam ba daga laka ba min nari samu daga wuta wadda yake tana zahinta yana shiga ga kawahin jikin mutum kun gane ko min nari la dukhana laha wadda yake babu hayaki gare ta tanfudu fil masami wadda yake tana shiga cikin gabuban mutum wa ana abi sali an ruwaito daga abu sali as-samum naru wuta la dukhana da hawa dake bata da hayaki wa sawaiqu takunu min has kuma daga gare ta narkin tsawa tsawo wakin nan da ake na na hadari daga irin wannan wuta ce wa hiya takunu bainas samai wa bainal wa bainal hijab tana tsakanin sama da wani shamaki da Allah ya yi wa idza ahdasa Allahu amran in Allah ya fara wani abu ah, kharaqatil hijab sai ta abin nan ta ƙone wannan shamakin da an yi mata fahawat ila ma rabbi ya ta faɗo ga abin da an ka umarce ta ta ƙone shi falhidatu lati tasma'una harqu zalika alhijab wato sauti wanda kuke ji lokacin da tsawa ke lokacin da ta kece wannan shamaki ne wata wannan shi a cikin littafai qultu nitik wallahu alam la'allahu ya kasu dul kan karu baki kila yana nuhin abin nan ah, abin lantarki ba da an zakar halk kun fahimta ko eh. domin lantarki ko ga shi nan ko ina ah, ba da an zakar halkal insani bayan halittar mutumin dinin daga laka ba da halkal jani bayan halittar aljani min nari samu daga wannan wuta wadda yake tana ko ina cikin shamaki kuma sai in ta an tashi amfani da ita fito da kada ta zalika ya faɗi yadda za a yi ke yin haka nan wa kaifa hasalat al'adawatu bainal jinsayn kuma yadda kiyayya ta sabu an yi aljani da wannan wuta sannan an kai mutun da wannan eh, laka eh, sannan ita wutan nan kuma wani nau'in halitta ne tana nan tare da ko ina cikin shamaki sai an tashi ta yi amfani a fidda ita kun fahimta ko fa qala yace ga yadda kiyayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan biyu walqur wa qala rabbuka lil خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون eh, kun gani idan mutum ya diba bai gani kama akwai wuta kusa abin nan amma lantarki da nan ku diba saboda shi ka ɗauki abin nan telefon daga nan kai magana da amerika cikin ɗan lokaci guda ashe kenan duk abubuwan na haɗe wato ka ambata iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka ce lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni mai halitta mutun ne Allah ya ce wa mala'iku ni mai halitta abin nan mai halitta wani mutun ne wato kenan basharin halitta shi babu gashi ga jikinsa shine abin nan fata ga hili min salsalin daga laka busassa min hama'in wanda yake busassa nan ta fito daga laka masnun wadda eh, ta yi wari فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته إن تك هلتا شي شي متمنن ونفخت فيه من روحي نبوس روحي ناتكنسا wato wani iska ne ubangiji ke halittawa ya sa ciki wato mala'iki ya hura fasar hayan ya zama mai rai wa ilafatu ruhi ilaihi tashrifan da anka jingina ruhi zuwa ga ubangiji yace ruhi wato dan girmamawa ne wato girmamawa ne ga adam kun ga shaytan ba halitta shi da ruhin ubangiji ba bai ce ruhi na ba eh, yana yiwa kana da bayi biyu kace wannan bawa na don girmama shi ba wai don ya dan ɗebo shi da gare ka ba kun fahimta ko wa bayanan li khalqi isa kuma wannan yayi bayani ga halitta isa alaihi salam shi ma an ce min ruhi ko fala farqa bayna ruhaihima saboda ka babu bambanci tsakanin ruhin adama da ruhin isa alaihi salam wa ruhu baqi bani adam sauran arwahun irin namu kuma duk haka ne mun fahimta ko don komai an ce min ruhina ashe kenan da adam da isa da sauran mu duka ko da na abin nan na arna duk ruhin ubangiji ne wa inna masharafu fin nubuwa wannan inda daraja take wanda an mai suwa annabi ku fahimta ko ko kuma an ka bashi ikon shi ibada wa qad huma fihi ma ghayruhuma wa ta abinnan wanin abinnan wanin wanin Isa da wanin Adam sun yi tarewa ga abin Adam da Isa ga abin nan ga zama ruhi kun fahimta ko to ina ne fa qawluhu sajidin Allah yace inna halitta wannan halitta na saruhi na gare shi ku faɗi gare shi kuna masu sujuda sujuda tahiyyatin wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa aw sujudul haqiqi ko ko shi kasa domin abinda ake ce ma ibada kai abinda Allah yace ce kun fahimta ko wa kana ja'izan domin wato baka cewa wannan sujuda haram ce ta halatta bi amrin min Allah domin umarni ne daga Allah wa adamu qablahu ko wa adamu eh, wa adam eh, qibalahu tashrifan lahu kuma adam wato an kace ayi abin shine alqibral alqibla sujudan kamar yanzu yadda muke yin sujuda zuwa ga Ka'aba shi wato adam nan ya zan alqibla wannan sujuda eh, amma asalin sujuda ta Allah ce Allah an kawo domin shi yayi umarni da ayi kun fahimta ko an kasa adam don ya zan alqibla don ya zan daukakawa gare shi فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة سي ملائكة سنك سجودا كلهم أجمعون دكان سجا بعد أي دك سنك سجودا domin suna bin umarnin Allah ba su saba masa illa iblis illa iblis ba zai an yakun illa iblisa sai dai iblis wato abin nan huwa abul jinni shi ya haihi aljannu kamar yadda adam ya haihi mutane kana bayan mala'ika a wannan lokaci yana raye cikin mala'iku wato saboda haka umarnin da an kai shi ma ya shiga aba an yakuna masajidin ya ke zan cikin masu sujuda don mi تخيفهما Allah تكون مع الساجدين to ku dibi hankulin ubangiji wato ba shi kamawa nan da nan sai akan hujja kun ga yana irin ke shi wannan lokaci amma sai kala yace ya iblisu malaka Allah ta kona masu me yasa ne ka baka zan cikin masu sujuda ba qala qala lam aqul asjuda li basharin خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال an shaitan ya ce na makon li asjuda ba zai yin sujuda ba ai layan bagili an asjuda bai kamata yin sujuda li basharin ga mutum wanda yake ko gashi baya daga jiki na kwakko wato abin nan min salsani ka halitta shi daga abin nan busasshen yunku min hama'in kuma daga wanda yake laka masunu da mai wari ta bushe sannan ka halitta shi cikin wannan hali ya zan yi mai sujuda ne ko an yi da wuta kun gane to kala minna fa ƙara إنك رجيم قال فخرج منها سي الله يتشي ما ستوش كهتدق الجنة أي أبنا من الجنة إلقاء في, في جواب شرط مقدر wato ai fa haisu asaita inda ka yi sabo cikin aljanna wa takabbarta kai girman kai fa kharuj min haka hita daga gare ta fa innaka mu kai an kore ka daga rahmar ubangiji wa inna alayka la عليك اللعنة إلى يوم الدين كما أقول أنا الله أكانك إلى يوم الدين هذا غرانا سكمكو وهو يوم الدين شيني رانا سكمكو آخر اللعنة شين واتو اللعنة تاتيك بحرشان لأنه آخر تكاليه دمي شين قرشان أتي يواني يوتا إبادة kun ga ibada ba ta karewa ko mutum ya mutu domin in mutum ya yanzu ga wannan muna yi in an mutu kuma za a tambayi mutum wane ne ubangijin ka wane ne addinin ka ne ne abin nan kun wannan duk aiki ne haka nan kuma in an tashi sai a ce kuma a yi sujuda a yi sujuda wanda bai saba da sujuda ba sai bai ya kan gare <laughs> kun da ko eh, abin nan wato bayan kana sannan araba abin nan waɗannan shiga aljanna kuma wurin siradi Eh, wannan da haske sai bayan su an fara tafiya da haske sai munafiku na wanda ka bayyana eh, imani kuma sai hasken su ya bice saboda haka sauran musulmi kuma abin har annaba suna jin tsoro suna na rabbana atamim lana nurana wato sai mutun ya shiga cikin aljanna sannan ya amince Allah sauƙaƙe to to ci gaba kana la yawmi wasun wato da yaji an ce wato har na sakamako akwai la'ana akan shi wato kenan duk mai ibada kenan in ya gama zai ce Allah la'anin shaitan sai ya ce to ya ubangiji fa anzini ila mi wasu ka yi min jinkiri har zuwa ranar da ake tayar da su la'anan nan da suke yi min ni kuma in rama eh shine abin nan eh annasu yi kusa da ko wato ran eh, ya kasu da Allah ya mutu abada yana nufin kenan har ya mutu kada ya mutu kenan har zuwa tashin kiyama li'annahu idza umhila ila yawm al-ba'th domin an kai mai jinkiri har zuwa ranar tashin kiyama alladhi huwa waqtu an-nafkhati ath-thaniya shine lokacin busa ta biyu da ya mutu kenan ba zai mutu ba da zalika linki da ilmauta da mutuwa ta yanke daga ran nan min shine ne na fatil ula daga busa ta farko kowa zai mutu shi in bai mutu a wannan lokaci ba wato lokacin da an kai ta biyu ba zai mutu ba kenan fa alima annahu idza umhila ila yawmil ba'th saboda haka shaytan kun ga yana da ilimi ya sani kenan yan kai mai jinkiri har zuwa ranar busawa wato umhila ila abada mai jinkiri kenan har abada kun kun fahimta ko ba zai mutu ba to fa ajaba kun ga kenan abin nan ilimi in Allah bai shiryar da mutum gare shi ba sai ya zan sanadin halaka gare shi to fa ajabahu ilai sai Allah ya kai yayi mai jawabi yace qala qala sai Allah yace masa fa innaka min al-munzirin kai kana cikin wanda aka wa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar yini sananne shine lokacin busawa ta farko Eh, ba ba hata biyu ba to ci gaba لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين to da ya ji an ba shi wannan dogon rayuwa ya ce ƙala ya ubangiji ina rantsuwa da batar da ka yi min la uzayyinan lahum fil lalle zan zan kawata musu kahirci cikin ƙasa wato da yin zunubi wala ugu yadahum wallahi sai na halakar da su ajma'ina gaba ɗai wala yasdi wa an yugu yahum ko sun mastasna man yi urafa annahu la ya yasdi an yugu yahum sannan ya shi ma kansa ya san akwai wasu wanda bai iya batarwa ya toge su ga sunan eh. lokacin da suke wannan da Allah eh. shi bai san akwai azaba ba ya sani amma ko ba sa mai jin tsoronta ba ka gane hmm. ba ka ga wani na kashe kai ne ba in ya san abin da abba mutuwa yana yi eh, ka gani gani yake kamar ya mutu ya huta kada ya kunya qala ta'ala ko illa ibadaka wato sai bayinka minukum daga cikin yayan adam al-mukhlasin waɗanda an ka tsarkake ko kuma al-mukhlasin waɗanda yake masu tsarkakewa imani alladhina eh, hasaltahum min haba'il waɗanda ka katar da su daga abin nan daga tarukkana su kan bai iya tsamar da su abinda an maganin shaidan guda ne kabi abinda shari'a ta ce shi dai an maganin sa bayan shi baya da wani magani wato ya san akwai su bayan Allah bai wadanda bai ima eh to ci gaba za wala rahibun alayya muttaqin inna ibadi inna ibadi laysa laka alayhim الضال إلا من اتبعك من الغاوين قال تعالى الله يتي هذا صراط مستقيم كما الله يتي غونغا wannan shi a gaskiya wato wannan shi a hanya ta wanda wadda addaidaitatta wanda ya bi hanya ta wato shedan bai yi masa isharatu ila anna al-iman bil wahdaniyya wato ishara ne zuwa ga mutum yayi imani Allah shi daya yake bauta ma wal amal bi muqtalahu sannan yayi aiki kamar yadda wahadaniya ta hukunta huwa sirat shine hanya alladhi la yu'aridu shaytan wanda ke shaytan ba zai ba eh, mata ba alaman yi musuku bi ga wanda ya rike hanyar din wa fihi najatu min haba'il shaytan kuma wanda ya bi wannan hanya ya tsira daga tarukan shaytan qala ta'ala kuma qala Allah ta'ala kuma Allah ce inna ibadi laysa laka alayhim sultanu ya shaytan bayina masu bin hanya ta masu imani laysa laka alaihim sultan baka ta hujja akan su illa man tabaka sai wanda ya bi ka min algawin daga cikin halakakku su dai ay alkafirina kafirai zahiru hadil muhawara wato wannan kun ga magana ce tsakanin Allah da da shaytan bayan Allah ta'ala wa bayan iblis ya katali anna Allah ta'ala ta kallama ma'ahu bi gairi da. Allah ya magana da shi ba da wasu da komi ba kun gani ashe kenan magana da ubangiji sai in ya ta ya duhi imani da ita wa'an wa in ƙila inna mukalamata Allah ta'ala bi gairi wasu ɗamin azamin manasib in an ka ce to ai magana da Allah babu wata daraja tsakani ita an daraja ko wa sharafin maratib ita ce mai ɗaukakar darajoji fa kai fa yuqal husuluhu li rasul ah, kafara to ya za a yi kuma Allah shi magana da ah, kan kafin rai shaytan fal jawabu anna mukalamata Allah inna ma takunu mansiban aliyan wato magana da Allah daraja ce madaukakiya idza kana ala sabili ikram in yazan wajen girmamawa ne wal idami don a girma wanda an kawa wa ma idza kana ala sabili ihana amma yazan don walakantawa ne wa tarde da korewa daga rahama to fala ko fala tamma zikir fala wato ba ta abin nan wato summa daban wato na auna abin nan fala ba ta zama girmamawa kamar a ɗauki ɓarawo yana ɗaure a kai masarki ya gan shi ya ce kai ne ka yi kaza ya ce ran kashi daɗe na tuba kun gana <laughs> ba ɗaya yake da bin nan ba sun hmm. ma zakar marja mhm. da ya fi domin a shaitan lallashi yake yi mugun malami shi ko sai ya ta muku magana yadda kuke dan manin gaskiya ne ya yi wannan ya yi wannan eh? suna mai hishara eh Ita suna mai hishara eh shaitan sai ya tabi <laughs> ya yi tabin sa ya huta Sun summa zakar marja'at ba'i shaytan fa qala sannan ya ambaci makomar mabiyan shaytan yace wa inna wa inna jahannama to kuma mabiyanka daga cikinsu wato jahannama ita ce makomarsu ajma'ina gaba ɗaya ai manitta baka wanda ya bi ka ya iblisu ma aka tare da kai wato duka cikin wuta jahannama ita ce makomarku ehin amma nan hmm. makoman ah, waɗanda suka bi shaidan to ita jahannama tana da kofofi bakwai ko kuma abin nan tabaka bakwai likulli babin minhum ga kowane abin nan kofa daga cikinta daga cikin mutane akwai juz'un wato yanki rabo makasum wanda an karaba ga wannan tabaka ai awwal adbaqi jahannama, farkon tabaka ta farko ita ake ce jahannama wato wanda yake muminai za su tsaya nan sannan da za ke binta sannan hudama na bi sun masa'ir sannan sa'ir na bi sun masakar sun jahim sannan jahim sun hawiya wannan ita ce ta ƙarshe wali kulle dirkatin qaumun ga kowane daraja zuwa ƙasa ita ke ce madirka daraja zuwa sama ita ke ce madaraja saboda ka ga aljanna adda daraj duraj amma uh, wuta dirak gare ta wanda yi ƙasa ya yi azaba wato ga kowace dirka akwai mutane yasku na wanda ke zama wal ma'ana Ah, Allahu yujzi'u atba iblisa jizu'u ko yujzi'u asba ah, ah, abla atba iblisa sab'ata ajza'in wato zai kasanya su kashi abin nan kashi bakwai li'anna maratib al-kufri mukhtalifa domin darajojin kafirci ya saba ma juna qala ad ya ce fi dirkatil ula tauhidi wato mutanen tauhidi muminai waɗanda sun ka shiga wuta su za su tsaga abin nan dirka ta farko eh, eh masu dan karmin sabo alladheena dakhalu nar wa sun ka shiga wuta yu'azzabuna fi azabi musu azaba bi qadari dhunubin gurgudan dhunubin su summa yakhrujuna min asanin su fita daga wuta su koma aljanna wa fi thaniya ga ta biyu nasara? ko ga su ke bin su wa fi thalisa yahud yahudawa wa fi rabi'a as-sabiuna masu bauta mala'iku domin sun hiya hutu tsanin kahirci ah, wafi da khamisa almajus masu bauta mauta iranawa eh, wafi sadisa ahalus shirki mutanen kahirci masu bauta magumaka eh, wafi sabi'a almunafiqun na ya ambaci abin da ke mukabala ga mabiya iblis wato waɗanda suwa ne ke mukabala da iblis muminan ƙwarai wa mutafiquna ah, ko وهم المتفقون الذين امتثلوا امر الله كمتقون ne ba mutafiquna ba muttaquna ne sune muttaqun alladhina imtasalu amra Allah wadanda yake sun bi umar awamir Allah umarnin ubangiji wa wa wajtanibuna wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da Allah ya hana waje za an kuma ya ambaci sakamakon su waƙala ya ce innal muttaqina eh. wajen wutan nan eh. wajen magana wuta eh. ana ce in mutum ya shiga kamar misali ya shiga hawa na biyu an ce kuma ana yi kamar rijiya da yana wani irin kasa ainihin wutan duka sai ya shiga ne ko kuwa wata wanda ke ta kasa wato sai ya ta sauka ya ta sauka har kasa eh aljanna eh tana da daraja ta zuwa sama firdausu ita a'ala ita annabi yake in za ka roƙo kai roƙi firdausu al'ala domin in ka roƙi in za ka roƙo kan roƙi a bani a bani fan goma kaga sai a ce ga naira a huta <laughs> kaga amma in ka roƙi naira za a ce ba a bashi ku bashi abin nan ku bashi kwabo ka gane don haka annabi yake in za ku roƙi aljanna ku roƙi alfirdaus al'ala wanda yake can annabawa suke eh, eh. Hmm. wato da yawa mutane na cewa arnan ƙasar nan majusu ba majusu ba ne majusu masu bauta ma wuta su ne mutanen iran farisa gabanin musulunci Eh, A farisa gabanin musulunci wato wuta suke bauta ma wato su ko suna cewa Allah biyu ne akwai Allahn musiba akwai Allahn rahama Allah rahama haske gare shi don haka suke hura wuta su yi dilala da haske nan zuwa ga wancan Allah ilahun nuru wa ilahun zulma Eh, eh, Allah haske da Allah duhu eh, saboda kana jin ana cewa lokacin da an kai annabi wato wuta sawata sawata sunan gari ne inda babban abin nan gunki yake na wuta wato shekara mai tamba taba mutuwa ba ana tsoronta radda an kai annabi sai ta yi dip eh an sa an gara buhairata to eh, eh? innal muttaqin waɗanda yake masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mare tajri suna gudana ciki wa yuqalu lahum sannan a ce musu wadukulwa bi salamin ku shiga cikin aljanna da aminci ay na kuna masu aminci min kulli makhufin ga dukan tsoro aw ma assalamu tare da aminci ay sallim ko wato ku ce ku shiga da cewa assalamu alaikum wadukulu ku shiga na kuna amintattu min kulli fazin babu ko wani tsoro eh, wato sallimu wadukulu ku yi sallama ku shiga na kuna amintacci min kulli fazin ga dukan tsoro wa min zawali hadha na'im kuma kun amince wannan ni'ima ba za ta gushe ba har abada to ci gaba wa nazana to kuma lokacin da mutane za su shiga aljanna akwai masu kiyayya nan duniya wannan ya doki wannan wannan ya yi ne, hasada da wane ne in Allah ya su da shiga aljanna duk sai a ɗebe musu wannan kiyayya mun ka ɗebe ma fi su duniya abinda cikin zukatan su min gillin na hikidi ai kamin wanda abu fi su duniya cikin zukatan su wa kullu khisalin zamima dukan halaye waɗanda yake ba su da kyawu mutum bai shiga aljanna face an wanke shi daga gare su ya ba jewa eh, eh, domin jewa kullun wato abin nan kana je mu wani dan ka ga tare ma abin da kake son ka samu <laughs> kun fahimta ko don haka kuke ganin malamai malamai suke wa hasada na yan abin nan ma'azka da ma'azka suke hasada marina da marina kowa da nashi iri ɗaya abin nan ba wanda ke shiga gonan wani hata masu kasar da yan abokan kasa Alhamdulillah <laughs> <laughs> <laughs> wato an ruwaito annal mu'minin ah, yuqafuna ala babil jannati an ruwaito cewa in mu'minai sun ka tafi za su shiga aljanna sai a tsaishe su ga kofar aljanna waqafatan dan tsayi wai tasu ba'duhu bin balin sai a ce kowa ya rama abinda wani yayi masa sun mayu bihim iljanni bayan sun ko wannan ya mari wannan wannan ya shuri wannan sannan ba kana ce to ga aljanna wa qanna Allahu qulubuhum min al-gilli al-hali Allah ya tsarkake abin da zukatan su daga gilli wal gishi da gishi wal hiqdi wannan shine amfanin haddi ko ga duk da kai ɗan mutun yayi ma abin an kai masa haddi kaga sai ka ɗebe eh, to ci gaba ikhwana hmm? min damir wato su koma yan uwa ala asurin mutakabilin lokacin da suke cikin aljanna kuma sai su zauna akan gadaje suna fuskantar juna wata wani bai ba wani keya domin lidauran al'asirati bin domin gadajen sai su ɗorige waya da su kowa na kallon fuskar wani la ya masu fiya na sabu la ya masu na nasabun wata wahala ba za ta ko shafe su ba balle ta taba su wa ma hu min habibun kharijin ba su zan waɗanda ake fitarwa har abada daga cikin aljanna to ci gaba To, sun ma ba da an zakar wasu masiri ahalin nari wa ahalin janna bayan ambaci makomar ‘yan wuta da ‘yan aljanna. wa ma yuraggibu anil ula da abin da yake na abin nan da abin da ke tsoratar da mutum ga ga wuta wa ma yuraggibu fi san da abin da ke kwadaitar da mutum ga ta biyu amara ta'ala rasulahu an yuwajiha an-nas Allah ya umarci annabi ya fuskanci mutane da wa'azi wa yi an rabbihim shi ba su labarin halin ubangijinsu liyazida targibu fi talbiyati da'awati don ya liyazida targibu don ya kara kwadaitarwa ga karfa ma kiransa watan firi an mukhalafati kuma da nisantar da mutane daga saba ma Allah fa qala yace nabi ibadi an ka fada ma laraba abin nan ka fada ma mutane bayi na labari na nabihum anni wato ka basu su labari wato hali na ana al-ghafuru ni ne mai yawan gafara ga mu'minai ar-rahim kuma ni ne mai tausayi gare su ba labari don su ƙara kwaɗai zuwa gare ni ga karɓa eh wa azabi kuma ka ba su labarin anna azabi wato azaba ta ga masu sabo kowane azabu shine azaba al'ali mai raɗaɗi.